وكان الله عليما حكيما ومن يقتل خبيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا ثم يرجي بريئا فقد وإثما ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم ولا يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم kago daga Allah maɗaukin sarki يوم ranar الاثنين sha takwas da rabi'ul ga ramadan alif dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku bayan jiran manzon allah sallallahu alaihi Sallam to sha bakwai sha bakwai ga ramadan kuma sha takwas da watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Wani shi ne darasin tafsiri da muke yi a lokacin abu huraira درس مبوم مشاعر إيه، إن شاء الله مجلس مبوم مشاعر إن رب الله سبحانه وتعالى تابع منا يكون على بركة شيء وأنا كان فينا منا في خروج النساء منا آية تريد الحرق إذا ما تجمع ضمن تريد الجمعة da abin da ya bayan shi ayoyin da suka gabata haɗu zuwa ɗin suna magana ne a kan ko kamar ce rufewa ne ake yi ta ayoyin da suka a kan muka suka ta ba ta suna da wasu musulmi da wani munafiki suka haɗa kai kan wani laifi da wani musulmi ya yi ana nema a ba shi tariya saboda ƙabilanci saboda ɗan gidanci da sauransu amma tsarin musulunci bai yarda da haka ba Allah ya saukar da ayoyin da takwas yana magana a kan cewa wannan abu ne na rashin adalci kuma shari'a ba ta yarda ba kuma a kinari Allah subhanahu wa ala ko kuma masu goya musu baya ko abu rashin sani da cikin bincike ko kuma kuna sane saboda kabilanci din da sauransu to ku kiyaye ku kada ku hudu da Allah subhanahu wata'ala a cikin yanayi wanda yake na ainihin kasawa da gajiyawa da taƙaitawa a cikin bincike da bada kowa haifarsa shi ne aya ta ƙarshe in makaranta Allah yake yin magana da waɗanda suke wannan rufa-rufa suka so su yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a tsanihin shigo-shigo su dora shi kan abin da yake ba na daidai ba Allah ta musu ha antum ha'ula jaditu an fil hasatuna to ga kunan dai a nan duniya kun yi jayayya akan su akan abin da ke na ba daidai ba to a nan duniya kun an je a ɗauka na kun nasara kuma ya dole a lamin alkiyama shi wani alkiyama kuma an zo alkiyama an kafa sirabi an kafa ma'auni wane ne zai ja da su a gaban Allah waye zai ba su kariya a gaban Allah zai musu jayayya ya kokarin ya rufe laifinsu da sauran waye ya isa ya yi haka ranar alkiyama kowa ya zama to wakilin su wanda zai dinga yin magana da yawon su ko in ba za nan ya kwace su ko ya taimaka bayan su waye babu amsar shi ne Allahumma za mu nazar an mula Allah ba mai ja game da su ba ku ne wakiltar Allah ba mai wakilta su a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ba su da madogara wakili ya nufin madogara wannan dogara da shi kana nan yana gaba da yana sama da kai za ka jingina da shi ko kuma ba ka nan kuɗa da kai ka ba amma duk da kai ba ka shi zai tsaya ya zuke ka ya zuke al'amarinka abin da ke bukatar credit ɗinka shi zai yi tsoron su to wane ne a gaban Allah zai yi wani magana babu ranar ayyuan Allah wani wata yana to sai kuma Allah wani ubangiji yake cewa kamar da muka ce ayoyi guda uku Allah ubangiji ya ji mu wata ala wanda kamar suna gaya mutane ƙa'idoji suna gaya mutane ko da filas da ya kamata a ɗora irin wannan al'amarin rayuwa a kan ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله بالله غفور رحيم duk wanda ya aikata mummunan aiki ko ya zalunci kansa haka kwazo ne irin zalunta kai ne mutum yake yi a zahiri bai hudu a gara bai wannan al'amari amma a baɗini da hakika kafin a zalunce da yahudi sun zalunci kansu ne su da kansu sun zalunci kansu su da kansu saboda laifin ƙarshe ya dawo a gaban Allah su ne masu laifin da shi wanda an ga lafiya duniya amma an ji alƙama da laifin mutum yana da ba, amma wannan bai laifin karni wannan kuma suna tare da al'ummar musulmi duk lokacin da ka ko da ƙa'idoji na zamantakewa na musulunci to abin da zai haifar na ɓanna kanka zai dawo da kai da yankuwan kusurin ji yana na wani kilif na malam tijjani burin tun za Allah shara الله يا من فيها من تنفي وفقه الله أنا شوى العزي ما ستا كاياتي سعداء تجاو جمع دونون ديكي والأمة ولا أبنى تجرى إيشي ‘ya'yan gari suke cuta, ‘ya'yan abokan ne mai ɗinka na makaranta da ɗansa har da shi ma da gidansa shi ba shi da ƙarfi ta Allah ya saka ƙasar ƙarfi shi ka jiriya da kila ayan abokan ba a banka wanda suka taimaki ba zan kwanne kamar suka taimake ka duk da malamin ko da kila da wani ta shayar da kai nono ko da ta yaye ga ko da ta ya dinga faɗin irin wani ma'ana dai abin kar ka zai koma abin da shafi ɗanka ya shafe ka zan shafi banka ya shafe ka zan shafi wanka ya shafe ka to cikin haka ne na kawo wata isa sun manzala sallama yadda yake tara alfarmar gari guda zuwa da mutum ɗaya wata mata da su taimaki musulunci ta taimaki zinan musulmi da ruwan da aka yi amfani aka sha aka wanka ta ka sha ruwan da gari da komai ba mu ji da su sanar suna sulamu ta tabbata an karɓi tulunan ta annan sulamu ya yi addu'a ko sa hannunsa aka sha ruwa aka mai damar da ruwan cikin tulunta ya ƙara ƙoshi ma ta ƙara ta ba saboda wannan alherin da ta yi masa alkulan mai cikin wannan gaba za a kai masa hari ba duk abin da ake yi za a dana kiyaye garin wannan ya sa suka da mutanen da yanzu so ka alheri haka masharri a kan aike ne shi alheri a wajen masu hankali ne gidan in aka maka alheri ta ya kamata ka mayar da shi amma da kare. shi ko sharri da ita kan aike ne wannan ko ko ba ba shirya masa ba Allah kiyaye mutum ya shirya da dawo masa haka nan ka'idar rayuwa ce to shine irin wani alaƙi cewa wanda ya zaɓi cikin kowa ya kata mummunan aiki sannan yana magafara Allah su zai samu Allah su kama wata ala ba a samarci ba a appointment duk lokacin da ka nema Allah ne da suke ce wala na kana Allah zai baka damar da kake zai yaƙi maka zai biya ka zai ba ka ladar kake na magana wanda ne mujafara Allah subhanahu wa ta'ala ba sharadi ba kaidi ba wani lokaci ko ya zama mutum ya nemi Allah da shirin neman gafara ta Allah zai gafara wannan ta shafi kowa amma za a magana wa wa'annan da suka tabka laifi suke laifi kuma aka kama su a hannu to ba ce kuɗe ba haso ba kar ka fudda rai kayan laifi ko an kama ba ko ba a kama ba, su ba su ne ka gane cewa kana cikin hatsarin da idan ka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to shi nan. Allah ya kuma ne ga fata maka da yaje maka wannan abokan nan guda uku na karshe kai abokai guda uku na karshe da ko miji ko kuna tare da mu ko kuma kuna tare da hanya nan masallaci namu ne yau ko kuna tare da hukumar kama hanya Kuma isman, ومن يكتب إثما فإنما يكتبه على نفسه وكان الله عليما حكيما wanda kuma ya aikata mummunan aiki to ya sani cewa kansa ya yi wa kaga tsara karfa magana ake cewa wanda ya yi mummunan aiki ko ya zalunci kansa to kan abin a kan ka yake ba zai ce ko ina ba ba wani ta ɗauke maka wani nauyi ko ma zai na shi wani ba kai zai shafa Shi ne alasamin ya ce isman wanda ya wurci wani laifi ya yi tsuguna ya haifi wani abu na laifi shi ya kirkira abinsa to fa inna ma yaktubuhu ala nafsihi yana yin sane yana tsorota sane yana samar da shi ne a gen kansa yayiwa nan ala nafsihi ma'ana musibar a kanka take kai ka jawo kanka tun inda ya ja ruwa ya jawo sawa to sun da ba sai su rike jawo ruwa ba Allah ta ce ba wata aƙida da ke malam ba wani a sai jirgi tsuntsu shi ke jawo ruwa sama masu sun ne ta tsuntsun da ya jawo ruwa shi ruwa kan doka to ba san asalin ta ba yadda yadda ya ja laifi kansa zai faɗi aƙidar wasu addinan kamar kiristanci sikila akwai wani zunubi da kakanmu annabi adamu ya goga mana gaba ɗaya mu akwai wani zanibi tun da annabu Adamu ya ci ɗayan gazon da aka hana shi to laifin namu ne gaba ɗaya muna cikin inuwa da fushi a wajen Allah sai da jesus yesu almasihu ya zo shi ne ya je ya ba da ƙarfin sa a kashe shi sau da ya ɗauke mana gaba ɗaya laifuka saboda jesus almasihu ya kwaci adam ya kwaci kowa shi ya sa a wajen wasu fatattun ma a cikinsu in ka ƙara laifi to jizo zai ƙara jirgin hitai don zai ɗauke nauyi babba ka samu kusanci zuwa ga Allah shi shi ɗa ne kuma makusanci ne ga Allah ko shi ma ka ɗa ne kuma shi ma wani ɓangare ne na Allah za ka cika cewa to wannan ayar kamar tunan nuna mana cewa wannan magana ta ce shi za ta fito annabi adamu alaihi salam abinda yayi ya tsaya a kan kuma shi ma Allah ya gafarta tun da misali a ta amma dai hukuncin Allah ya hukunta cewa sai ya zo duniya ya ɗauki al'adun duniya wanda da dana a gana da wannan baya kan to amma punishment ɗinsa shi ne zo duniya dama Allah za a zo duniya za a cigo da wannan rayuwa mutane kuma wanda duk ya rashin girki zai tafi aljanna wanda ya kuskure ya laifi mene kwamnatin ra'uda wala dole wala shi wanda ya zai shi ta ba su da damuwa amma cikin tsarake cikin bakara sun take shi a ta cikin bakara ta cikin bakara ثم نتبع هدايا فلا idan mutum ya aikin kirki don kar shi ta sha wanda ya lalata ya bijire wa Allah shi ma shi ta sha tun daga farko Allah zai je ga annabi adamu wannan magana magana ta ayi to su a wajen su laifi na kowa ne kafara kuma kala biyu suna da kafara kala akwai kafarar da mutum zai wa kansa ina da shi ne suka yi wasu jinsi wannan ba mutum ta ba su yi ko shiga wani ruwa da suke kamar ruwa yawa hmm? ba su kisma ko eh wankan tuba ne suke mutum ya je gani zai je a yi wannan ya wasu abubuwa na wasu mutoci to wannan shi an yafe masa an yafe masa kurin wasu turkulle ne irin nasu shi kuma ɗayan tuban shi ne idan ka bi ya ta albusihu kawai sai imani da shi shi ne Allah shi ne tattabiya mai ceto shi ne zai ceci kowa da wannan ya ce da abin da sai to shi musulunci a wannan ayar da ire-irensu Allah ubangiji sai ya ba wa mutane da tsoro amma kuma akwai mutuwa tsoron shi ne duk abin da kai yi sai an maka littafi a kan kamar yana wani su kalgar sun khairan yara kuma yawon ƙasarsu sharran yawa kai ɗin da kai ya da makarfi to kaga ta nan ɓangaren akwai tsoro amma da tsoro shi ne laifin uba ba zai shafi ɗa ba laifin ɗanwa bai shafi ɗanwa ba laifin maji bai shafi mata ba kowa shi kaɗai allah zai mai lissafin to kaga wannan sai zama to an ba mutum nutsuwa da kwanciyar hankali cewa to kai responsible ne kawai akan aikin kanka ka gyara kanka shi ke nufi shi ne inda Allah cewa amulan min masu cikin Musa wa Ibrahim Allah ta to Allah ta insani illa ma yura kuma ba a gaya muku abin da ya ce tafi Musa da Ibrahim ba da da Allah ya musu cewa wani rai ba zai ɗauki jikon wani rai kowa ta kwasa zai ɗauka mutum ba zai samu komai ba sai abin da ya aikata a ta ɓangaren alheri ɗauwa ba cin albarka irin cin albarkar nan ci barkatai kurin saboda kai jikan annabi ne yi ke nan komai kurin ka samu ta ci bilis kuma in ka ci ba daidai ba ma ta ci bilis a ko saboda kana tare da shehi wani ko imamu wani duk abin da imamu wani ne ko shehu wani ne kai ma ka samu da babu wannan a sunanci na su na ga jikokinsa da ƴaƴayensa dangi ba cewa a duniya ku san bayan abin da ke so in ba amma an je gaban Allah la abu ne aku min Allah she ba abin da nasu mu shi ne wannan ayar cikin kutub najmi take fadi sai dai wani ɓangare da za a kamar ya ɗin saba da wani shi imam sa'adi ya kawo cewa idan munanan ayyuka suka bayyana zalunci da jama'a ba irin zalunci mai iko ko ɗan ƙarfin iko da zai dace wanda ke ba shi da iko shi ma na zama da dace har ma zama jiki irin yanarai musulun kowa ya samu ɗan guri sai ya shanya wasan da inuwa ko da mara da sai ya shanya ɗan ta ɗan ƙanƙani zali a ɗan sanda a kan hanya aka ajiye shi ya ƙwata ya zara ido shi ma na saman sa dama an ce da ya kawo shi ma sai je tattara ya kai na sama shi kuma na saman dama ya san wannan akwai kwangi a ciki ɗaura ka albashin wannan ya zo shi ma ya matsayi a zonsa sai an ɗauki lokaci ya yi mutan da shi haka dai ma'aikata wajen promotion wajen wane ne wajen wane ne abubuwa ba ji ba gani to idan irin wannan zalunci ne wannan zalunci ke na kaɗai na magana ban abin da su zina rici da lalaci da iskanci hajirci haddatul haraj ba iyaka to idan irin wannan abin ya tattarcin al'umma kuma babu wani motsi na kirki wajen canzawa wajen gyara na domin abu ne na balansin akwai balansin a cikin al'amur idan ɓanne da ninkin ba ninkin gyara kakai gyaran ba abin da zai gyaran ba abin da zai to shi ne malar cewa idan idan laifi ya yawa to hukuma ba ta kowa hukuma sai ta shafi kowa da واتقوا فتنة da تضل wani منكم خاصة wani yana ciki abin da ya sa shi kaga laifi ne aka yana mutum domin ai wajibin mutane ne kowa wajibin mutum ne ya to ya ba da gudun don mutum da wani abu to kaga na in ba a yi wannan ba shi ma an bar wani wajib an fada a cikin wani mummunan aiki yanzu kashi din kwaminti din gaba daya ya fara cikin laifin kenan to shi sa ga kamar Allah ubangiji ya saka wannan ka'ida ba saba ta ba saba ta ba idan ya to mummunan aiki ya yawa in karin su ya karanci ko babu shi to in uba ta zo kowa za ta shafa kowa za ta shafa dalilin shine in karin da ake yi bai za ka na karya ko ma bai taka ma karar wasu na karya to shi yasa abin da shafi kowa laifi ne shi ma rashin hanawa wani ta rashin hikimar Allah zai iya mu da nan ko ba ta zahiri amma zuwa da kiyama kuma sai ba ku alam ya ce da bai fada cewa za a yi samu wasu karin jina za ta je ta rushe kaba Allah zai rubu da su sannan a cikin su akwai wanda suke wucewa za su. akwai wanda neman kuɗi ya kawo ba za su wannan mummunan aiki mummunan manufa Allah ya rusa su gaba daya an ji alƙiyama sai ka ce su kowa a kan niyyarsa kuma wanda Allah ya masa hukuma irin wannan to Allah zai yaɗe masa domin kuwa musibar da ta tafi shi sai kuma musibar tana tana jaza kafara da dauka matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana bayanin hukuwa hanyar adalcin Allah da kuma hikimarsa cewa Allah ubangiji bayarwa wani bayarwa wani hukuma punishment da laifin wannan kuma baya yi wa mutum sama da abin da ya aikata shine fadin sa cikin adin fa inna ma yaktubuhu ala nafsi yaktubuhu ya sa wannan abin da ya na laifin to shine ba zai faru akan kansa sakamakon Allah baya mutane hukuba sama da abin da suka aikata ya zo a cikin da zamar sun kan Allah aliman hakima Allah yana da cikakken ilimi da cikakkiyar hikima daga ilimin Allah da hikimarsa cewa ya san laifi ya san ainihin abin da mutum ya aikata a cikin laifin ya san me ya sa mutum ya aikata wannan laifin kuma ya san daidai punishment ɗin da zai wa mutum a kan wannan aiki ya san yanayin wanda ya yi laifi din cewa ya yi ne saboda rashin kunya da jin ya isa Allah wani ɗin ma hukumar ta ma ba komai bace ba a wajensa wannan bangare da yake irin wannan kamilar dinsa sakamakon an kama shi ba sassanci akwai kuma wanda yake wani abu ne wanda yake na rauni irin ɗan adam zuciyarsa ta ribace shi shaidanin sa ya gare shi ya fada cikin wani laifi wanda ba shi da shi ne fada cikin laifin ba ya kan fada cikin laifin kuma yana Allah ya da kada ka fada cikin laifin shi ne Allah ya da ilimi ya da yawa ya san yanayin kowane mai laifi da girman laifin da mai ya jawo laifin to hikimarsa kuma sai ya ɗora sakamakon da ya jayi wannan ilimin na ka aikata ne don ka wulaƙanta ka laifin laifuffuka ka na saɓa wa Allah ka na shi wanda yana a yi wannan aikin Allah zama wa ta'ala ka ne wanda Allah ya maka shi da faɗa wasu laifuffuka ga Allah ya samu kuma su hikimar zai yi maka sakamako aka fi inda ya baka da su tsuntsayi abu ta kaddara bai nufi ba bai shirya ba ko abin ya faɗo masa gab ya samu gaza cikin laifin su ga Allah sai dora hukuncin sa akan wannan to aya ta gaba ta karshe a wannan rijin guda uku da muka faɗa ayoyin guda uku a jere ta farko me laifi ne mun gafa mun gafarta ta biyu ƙa'ida ta biyu Allah ta duk wanda ya yi laifi to ba shi ne ya kai wa kansa shi ya shafa ba zan tsora wani ba ko ba zan tsallake daidai abin da ya nuna ina da yawan ilimi na san komai kuma na da hikima da zan ajiye kowa hukunta ta daidai shi in ji Allah to aya ta uku mai yake fi asan au ismu ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما murina. ومن يكتب خطيئته وند دي يزورci ya haɗa ya rikiri wani laifi babba ko laifi karami sun mayar mu bihi bari'an sannan ya samu wani bari'i mutumin da yake ba shi da laifi ko mai bai san hawa bai san sauka ba da ake cewa bai taka kowa bai tsaro da kowa ba sai a ce shi ne ya yi laifin cikin abin da waɗannan mutane suke yi abin da waɗannan mutanen suka yi kasar ce buhtani da suka yi Allah ta faɗi ta mala buhtanan wa isman mubina duk wanda ya haka ya ɗaukan makanta ƙarya mai girma buhtanan aka ifradinta aka tarkirinta ya ɗauki wasu ƙirƙirar ya ƙarya zuwa a ɗauki dafanta kuma ya ɗauki dafan laifi bayyananne ma'ana wanda yake a fili babba ma'anar burtanin da aka faɗa a nan wajen shi ne kamar Allah ya ya da ma girman laifin sai ya faɗe shi da sunan sakawar ba fi sakamakon ba sakamakon kai ta fi girman laifin to girman sakamakon sakawar duk wanda ya ɗauki laifi ya je fi ɗan uwansa da shi to ba zai fita mana bata ƙiƙa ya ɗauko dakon ƙarya ce babban ƙarya ya ƙarya wacce ba ta da tushe ba ta da asali wa isman mubina kuma ta ɗauko laifi wanda yake girma mabayyani kowa zai iya ganin sa da haka ba amma da maka ma abin kai ka tsawara kanka Girma abin da ta aikata domin ku kayi laifin da wato an yanku tuncansa yana da girma shi zama aka kyale kowa ya kan tanin da yake so ya sanya a kansa aka Allah ya a su sai ya maka sunan laifin ko da kyale shi zai maka girman laifin ya turanta maka shi da zai ga maka mai sakamakon ba dan ka tunanin cewa lallai sakamakon nan girman sa ka inda ya kai da kanka ya kamata su gami nan karatu wannan shi abin da wancan da suka aikata sun samu ba yahude duk da ba ne amma bai su bai sha ba kuma jefe shi da wannan laifi Allah ubangiji ya buɗe kofa su tuba ya kuma nuna musu cewa laifin nan nasu ne wanda bai yi shi kadai wanda kuma bai nemi wani da sharri ya ɗaya sunansa suna abin sharri sunansa kage kuma Allah yana da cikakken masaniya a kan matakin zai dauka a kan wanda na yi. Saka na ƙadilin guda uku sun nuna mana ma'auni na adalci yadda za a yi kowa adalci a masa hukunci daidai abin da ya aikata ba za a ban mai laifi su tsallake ruwa ba ya tafi inda yake so ya ce ya gudu ya tsira babu wani wata zai cimma malabu samu ya samu mubina ko fa inda masu cibu ala masu ya sanu zuwa alimta kasina Allah na nan ya sani kuma yana da iko cikakken tsari na hikima da hukunci da zai yi a kan wanda wannan aiki a lokaci guda kuma aya ta farko a wannan rinkin guda uku Allah ya bude kofar tuba a kowane lokaci yana kiran mutane da su shi ba dadi zai ji ba zai maka azaba na ta Allah bai azabi ku kuskatun mu'amantu me Allah bai da azaba ku ko ku gode masa kuka yi imani da shi me zai yi da ne wannan nan ba ne babban abu ne ba wajen Allah subhanahu wa ta'ala ce ya fi kowa amma sa ta tabbatar da cewa kowa zai ɗauki dukkan abin da ya aikata to bayan waɗannan ƙa'idojin guda uku sai Allah ubangiji ya ce wa manzo Allah kan zama minna sai ke masa gori ke goran ta masa a kalmar take Allah shi kaɗai ne zai mutum gori akan ni'ima kuma ya zama to masa wa'azi na'am akwai lokacin da mutum da kila zai iya wa na kafa da shi irin haka daidai hikima dan ka ji hankalin kamar da a nan jidika ya fi man فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تكع to tunda kai ma ai maka wani imamin to kai ma ka yi kaza to anan ma irin wani alamun ku biya mu lama cewa yi maka nima na kare ka daga bin kuskure wa'annan mutane suka taru suka maka rufa-rufa suka maka shigo-shigo ta tsura ka a kan anya ba ta daidai ba za su kai ka su baro ka zuban maka da kima ka da mutuncin ka A da aka zanka da shi ya zama zo a canza maka ma'auni a duniya kuma a Allah subhanahu ta'ala inda ce an yi wannan abun an dauki matakin da shi Allah Sai hukunci dauki mataki tunda ga shi Allah ya fi shi na zama gana ba har da an yi da abin ba amma Allah ya ko da ayoyi yana ta jan kunni kar ai ولا تجاهد عن الذين صدقوا بركة المجاعية أسامو عنا مثلا إن الله لا يحب من كان خوانا حكيما الله لا ما في أمور أن ألا يصر با قوان دا الله لا يصر الله أنا أقول هكذا من أودا يتشكى نيمة في المدارة لما كما لا تشكى سبيل ببري أن tashi أبو ka يا ya hau ba sannan kuma alamuni tuna masa shine gorantawa da tuna masa ni'imar da ya yi masa ba ta so kai da wani baka littafi komai yana ciki na shirya yaushe wani wani yana tabbe ne da zai zan ka dora ka tsohon abin da zai ba kuma wani da ya tafi mu annabi shi ne zai korewa wannan ba amma mu ma muna ga mu da alqur'ani ga mu da annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai yi rage mana kuma ai bai kamata wani bugagge ko wani mahaukaci ko wani zafalalle don duk wanda bai ba Allah biyu nan zafi bai tsari suna zafalalle ne wani mahaukaci ne ko makamacin haka a dimoshe ya ce shi zai zura ma akan hannun jini sai dai mamari ala da nahu shi na lafiya walaula fadlullah alayka wa rahmatu la hamma tayyibatu minhum an bello wa ma yudilluna illa kusa wa ma yadurrunaka min shay' وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم فكان فضل الله عليك عظيما اللهم يا سبيل لنا آيوين وأنا أبدا أكار الشام لعبار متعلم سبت أنا كي لا تمنى سلم أن يريا يهكونش بجديد جدادي شكما إذا من تو يا سبا جديد abin da ke ba har na kabi ne ba ba da sallam ba kuma kimar sa bace ba walau da fadlullah alayka da ba dan faila Allah ba a gare ka falala ana baiwa baiwa da darajoji da Allah wani yake fararowa a kan wa rahmatu da jin kansa a gare ka Allah na tausayinka ba zai bari ka shiga cikin wata hanya ta ba daidai ba yana son ka to da ba don waɗannan abubuwan da Allah yake maka ba falala da daraja da yake so ya tsara maka koyaushe da kuma tausayin ka da yake ji karka fada sai abin da ba daidai ba la hamma qa'idatu minhum an yudillu da wasu daga cikin mutanen nan sun yi kokari ma'ana da sun yi ƙoƙarin da za su nasara ke sun yi tunani sun yi ƙoƙarin da za su yi an yudillu ka tabbatar da kai da sun yi kokari wanda zai iya kasu da cin nasara a ce sun batar da kai sun ɗauke ka da kan daidai sun yanka kan daidai ba da kan adalci sun game da kai kan zalunci da kan ka ba mai gaskiya gaskiyarsa mai kuskure a ɗauki mataki a kansa to da su kai ka ka ƙanyen juyi al'amuran abin ya ce maka kuma ya zuru kuma zuru ne lamfusu Allah ba wani suke wannan kuskuren ba kan suke yi kasar wannan kan za ta koma amma ya turu na gamin shi ba abin da su ce gani ya muhammad ya rasulullah wa an zalla wa alibin kitab wa hikima. Allah ya saka muka da littafi qurani ya saka muka da hikima za mu dinga hikima ana ta sunna sunna sallama duk alkhairin da cikin wahayi وعلمكم ما لم تكن Allah الله سند da kai abin da baka taba sani wa kana qadrullahi alayka azima fa ila Allah tana da yawa tari kanka ya wasu rasulullah ta ji yake cewa Allah gaba da wannan ayoyi ne dan tunatarwa da manzon Allah sallama da kuma yi masa bayani akan wannan kisa da ta faru kafin sauka wannan ayoyi tenda aka tsora manzara salama ya ba da kariya ga mata'inci suka tsora shi suka sa shi ka nuna masa cewa mata'inci nan su ne masu adalci su ne masu kef sau da aka na salama ya kare shi malamin ke cewa ba da kariya ga mai ɓanna abu ne da ɓanna ce ɓanna kala biyu akwai ɓanna cikin ilimi ko kuma ɓanna cikin aiki ɓanna cikin ilimi shi ne a can mutum bata-bata daɗin azumi ke ba shi ruwa ƙafi a shan ruwa da wuce wajen alhamdulillah bata a cikin ilimi shi ne mutum bai san gaskiya ba bai san gaskiya ba sai kafa gauni haɗa sai abin da ke wasu dai ba da bai san ina gaskiya masu kai akwai kuma fata a cikin aiki shi na mutum ya aiki ba abin da ya kamata ya aikata ba fata a cikin aiki ke shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kara manzansa daga dukkanin waɗannan dangogin guda biyu ما يدلون أن محمد قال إنهم وما يدلون إلا أنفسهم وما يدلونك في شيء Allah yana ba da labari nan wajen cewa makircinsu a kansu koma kuma yadda kowane mai makirci ransa makirci zai koma wala yaku makar sayi'u illa bi ahli wala yaku makar sayi'u illa bi ahli makirci mummuna bai fatawa sai ga ma'abutansa sunan haka Allah ce ma yaduruna ma yaduruna illa haka domin ko wannan makircin da suke yi da wannan dabarar da suke yi abin da suke nufi na su samu Allah bai ba su ba sunan su kada baki sunan su baki miki ninki a kadda to da haka dan uwan su kada ya samu hukuma dan uwan sa samu hukuma mummunan hukuma sama da wacce yake cikin da ada to lallai wannan ɗaya da cikin masu suna kusurne da ake yi don a sa da su lama ya kaucewa don da Allah kuma yi yawa ta ainihin aiko shi da shi na daidai da addinin gaskiya to amma Allah kuma yi bai bari ba sun so nuna masa abin da ke ba daidai ba Allah kuma ya ɗauke shi da kai ya nuna masa daidai ya aikata abin da ke ba daidai ba Allah kuma ya hana shi aikata ba daidai ba inda su na daidai salaka ya tsira daga dukkanin masu cimakacin su wa an zala alaihi kitabu wal hikma Allah ubangi ya saukan maka da alqur'ani ya saukan maka da hikima alqur'ani mai girma shine alkitabu anan wajen ma'ana littafin nan wanda aka harhaɗa shi daga ilimin wanda ya harhaɗa ilimin da babu kamar a cikinsa akwai bayanin komai ilimin mutanen farko da mutanen ƙarshe da duk wata shirya da ɗan adam ya sani da wasu bai sani ba ina magana Allah ce sannan hikima shi ne malamai da cewa kore yana magana sunna hadisai da maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da Allah yake masa ilhama yake masa wahayi ya faɗa da bakin Qur'ani yake ba ko ya aikata ko ko ya dan aikata din Allah ce ya eh, yi wannan majalisi annabi sallama ya kawo da kai ko ya maye ba abin ko na abu kirari da ake cewa to ita ma suna saboda ta ake cewa an lalata kitaba wal hikmata ita ma suna wahayi ala wa inni ufi alqur'ana wa mithluhu ma'a haka annabi ce ku saurara ku an bani alqur'ani da wani abun tare da shi mai kama da shi shine bayanin alqur'ani sunna ce sunan Allah wa anzala Allah Allah ya sauka muku littafi عليك الكتابة والحكمة suna da dubu shi don haka kawai da ake da Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma a tabbatar wasu malaman in an ce sunna sai ce al-hikma shari'a az-za'ida ala ma yudu ahkamiha shine sanin lungu da sako da sirri da hikima ta shari'ar Allah ya Muhammadu wanda zai sa mutum abinda ma ba shi da nasi a kai sai ya ba shi hukunci kiyasi da wani suka cewa kiyasi ya ake yin shi ne kagar da Allah ubangiji yake kan gaskiya Yadda Allah ubangiji yake ɗaukaka ta to duk inda gaskiya take ko ba qur'ani ba hadisi inda ka da jin gaskiya a qur'ani shine adalci shine kyautatawa shine tausayawa shine rabawa mutane haƙoƙinsu akan lokaci shine girmama mai girma duk wannan nau'o'in gaskiyar to da mutum ya saba da alƙur'ani ya fahimci alƙur'ani alƙur'ani ya huda shi to duk inda aka zo aka ce ga gaskiya ga bata kan sai hankalinsa zai kafa zuwa gaskiya don ita ya saba ji ita ya saba gani ya san yadda take ya san sauka da ta, ya san cikin ta, ya san lokuta da ta, sai ka zuwa gaskiya wannan shine alhikima shi ma sauko da shi ake ilhama ce Allah yake bayan kin ga maza cikin duka su ka gane gaskiya duk inda aka aka dawo sai ku mutane gurgudan hali malamai ke nan, da ma'abota gaskiya da rike sirrin shari'a ya su mu dora mutane akan so ga dide domin kulle da Allah ya ce kaza da Allah ya ce kaza a tira annabi yayi kaza Abu Hurairah ya ce kaza sai na Abu Bakar ya ce kaza na maluku ya ce kaza ba ka da aya ba ka da hadisi tsoro tsoro amma wa ka'in na shari'a yau da gobe ta sa mutum yare ne kamar da suka ja ilimin hadisi akwai abu da sun mai ilar shi illa ta hadisi ba in ta yi na zahiri wani ga da wani ba tsakanin su akwai shekara goma ko ashirin in ya ce eh, annan ƙala wani za to akwai iskadi a nan wajen akwai wani abu da ya su waye a nan tsakiyar a samu don wannan bai ga wannan wannan kowa zai ya gane ko ko kuma haddasa wani wani nan waye shi aka ce ai wani nan ai ba a san shi da ne kada ya rasa ka ce a wajen sa su wani juhuli ma'ajis ba za ka ba da ba a an san shi amma a cikin da guda goma ne takwas ko tara duk shi kada ya rasa su da gwajen wani kayan na hadis na sa akwai tambaya a kai ya za a tun da shi kai ko ba na babban malin ba harshe a ce wajen hadisansa guda tara duk shi kada ya rasa su a jami'a kayan sa wannan duk malamin sun sabuwa to amma shi illa wani abu ne a ɓoye a ɓoye in ta ce malamin hadisi wani ne za a hadisi kaza ta ce ba daidai wani ba sai ce wannan a cikin rai na nake ji wannan ba daidai yake me dalilin ta sai ce dalilin sai an yi dogon bayani sai suka ce to me ku ta sai kamar wanda yake nake ce masa wanda yake kera kuɗi ne wanda yake kera kuɗi na kere kenan masu harkar zinare burkina jike wanda suke saƙa wanda suke kera eh, ne zinare su tashe su shirye mara kyau su kala to da ba musu kuɗi na zinare suna tabawa zai ce a wannan da kyau in guda ɗari ne zai ƙarga muku guda casa'in watakila da cikin masu kyau casa'in da biyar ila guda biyar ɗin nan kai ya ƙarga guda casa'in da tara a na ɗari ya taba shi a wannan wannan tangible an faba shi za a ga cewa an haɗa hada ne ba na gaskiya ba ne mai dalili ba zai gaya maka sai inda a za a fasa to su za a ga tabbas za ka suke cewa to malamin da ya da shari'a da sanin daidai da kokarin yi wa addini Allah hidima to an ka je ka dawo da yawa cikin abubuwa zai yi ita da gaskiya da ƙarya taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ne hikima ɗin a wajen wasu malamai da haka ne malamai za a ga tunanin daidai in ka sun tattaru akan magana malamai to kuna taimaka musu in ba kana da wani kwaran evidence ba da yake sun yi kuskure zai wahala a kasan kuskure za a malamai su ɗaukun jima'i malamai su haɗu a kan daidai in kuma sun saɓani sai su majoraci jumhurin malamai suna kan kaza wannan ɗaya da cikin alamomi ne na mutane da suke tunani da wahayi suke da tabo da alƙur'ani da hadisi da sun yi zafin nan sun karkata akan abu gurin ka jika musu wuya in ba ka da wani tabbaci a hannunka to shi ne Allah wani ce yake goron ta masu yake tuna musu neman da Allah masa da ya sauka masa da hikima kuma da hikima ku lissafi shi ma abin da kansa Allah ya ba shi wani damar makin da yake fahimtar abubuwa yake masaukanci wa allama ka malam ka ta'lam kuma ya sanar da kai abinda da ba ka kasance ka san shi ba farko an narta ma kun da rimar kitabu wal imam rasul Allah amura ta hadisi ne sai ne wannan shari'a ita kanta annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 40 bai san musulunci yana da ji a ransa cewa wannan abin da suke yi a daidai a gama na san ba daidai ne wato gunki shan giya zinace zinace kwace zalunci kasharai ba a san hujja ba annabi ya kama ne haka baya yi amma menene specifically menene abin da Allah yake so a yi ya ake sallah ya ake zikiri ya ake azumi ya annabi sun shi Allah ya ce da ba ka sani ba amma mun muka ga damar ka sauka muka da shi ko zaka ballan fata sai muka san ainihin shari'a mu ba ko muka baka shiri abu. sannan kuma Allah ta gaba shi wahayi yana ba shi ilimin muka na magabata da ilimin muka wanda su daga baya ma abinda za a yi nan gaba ma Allah ya san da ba su da yawa ya san da shi abuwa da yawa shi Allah kuma lan tukun ta'ala sai ka annabi shi kowa ilimi gaba daya a halittun Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma kowa ta tarfi na kamala sifofi kamala da cika da ainihin dacewa a komai Allah zuji ya ba da lama sai Allah cewa kana fadlun wahi alayka azima lallai fala Allah yana da girma a kanka fala Allah da zama sallama ta kosa fala da aka yi kuma dangogin falar da Allah zuji yau da adam gaba daya kowace ka dauko za ka samu tun manzo sallama ita ce mafi koshi da su mafi cika kuma baiwar Allah ga annabi baiwa ce akan kan adam gaba daya domin aiko annabi da aka yi sabon dusarai rai ne aka duniya na da kai da ke cewa cewa ah, wannan baiwa ce da Allah ya yi wa ɗan adam gaba daya domin wannan baiwa shi ne an bon ajin da ake cewa kai sai za su kuma bon ajin wannan shi ne bon ajin na sabo haihuwa ce aka wato yi jinsin banu adam gaba ɗaya sun yi nisa sun nile a cikin fata da shirme da rashin sani jahilci da zalunci da mulkin kama karya amma da Allah ya koma sallallahu sallama Allah sai sa annabi bai dauko kofi daga can ƙasan ƙasa ya mai da su sama kololuwa ba wanda san wannan sai wanda ya kiyasta ya gwada ya ƙara ya kwamfiyarun tsakanin jahiliya da musulunci idan mutum ya san wannan to hakika zai gani cewa lallai Allah Allah da zubara lama falala ce ta take mara iyaka kuma falala ce ga al'umma yi ake ga al'umma wannan mai zai ƙara maka shi ne ka riƙa ɗan ƙamu ka riƙe wannan shari'a ka nemi ta ka kuma dage a kan biyayya a gare ta abin da za a iya saka ce a kan za domin in ba ita ba to jahiliya na rako aka hukumar jahiliya ce da wuf wa man ahsanu min Allah hukman da sunni kinun san biye ko dai ga hukuncin Allah Allah da akwai abin da ke Allah akwai wanda ba za iya hukunci to wanda ku bai bi ta ba to sai da hukumar jahiliya shine wannan mummunan rayuwa bakin duhu wallahi dan ana gaya maka irin da jahiliya turawa daidai lokacin zuwa musulunci kanin na bakwai na tafi annabi isa na kala na yi hura da isa kanin na bakwai na takwas na ta wannan tsoke lokacin musulunci ke kan izinsa wallahi sai ka tufa musulunci ba zai isa kada mai ba wallahi har laraba ma sun fi su kima a jahiliya saboda su da sarauta da dukiya amma kare da nake ai ana sa manuwa a cikin na rumawa da zai a sa mutum ya dinga faɗa da kamar bauna ce wata mai wani kaho ko wani sa wani mai ƙaho a jefa mutum cikin waje hei ta dambe ya kashe shi ko ya kashe shi ko a sa bayi ta faɗa kisa normal dabbobi ne kawai suke zikin mutane banda abin da shafa harkar sha'awa namiji ya fadawa namiji ya fadawa uwarsa ya fadawa yarsa ya fadawa shi ga ne abin da jiwa da sai kara dawa wani lokacin kuma ga mulki ga isa ga sarauta ga komai sarki a wajen Allah ne wai shi sarki Allah ne ubangi ya sauko da shi daga sama ta ka shi wani ɓangare ne kunci ne aka ana kaso daga jikinsa da jego da shi kansa sarkin nan fa yana kashi yana su tsari amma ga mutum da yi wannan mutum ne wanda yake ya fi ƙarfin wato ainihin a tauna a kansa kwata-kwata wadaka duk abin da sarki ya ce a yi dula duk abin da sarki ya ce a yi kuma shi jininsa ba yadda mutane wani da shi ga ɗansa da babbansa da matarsa yanzu da kuma matarsa cikin talagawa ba yanzu da su ba ta zama tsakiyya ta zama mutum daban ba mu kake da kowa ba in ta ba ta shigo da tsayin wanda ya ɗauka da kowai yabban shi irin da turawa shi ta ala da ne ba jin mutunci ji da karfi an ko korewa wani halaka Allah ya bari duniya saura ka dan Allah ya rabu ne rahama zuwa da ayyukan Muhammad sallallahu Allah ya ka haske a wannan ne ya fara kama guda da duniya ne da kuma ya fara ya ka da duniya ce ba ya Allah ta fara a cikin halin da kuma a cikin درجة وقال أنا مسيحي وأحسن من Kendilerinin bulmanızı sağlayacak. En küçük kızartma zamanı akwai ya gyaru ba mu hanyar shi aka da amfani ne alƙali ce ce wata goma ya ga wata lokaci da ya ya ya wata ya hukuku ba da da ya kotu an kama kasa dai abin da aka zai kotu da zai kuma kan su da ta kuma a kuma a kuma a kuma ya ne to Thank you. ஒன்றுல ஆனா சரியா நீங்க போட்டு பதாவே இந்த காலத்துல போட்டு பாருங்க ஒவ்வொரு போட்டு பதாவே இந்த காலத்துல போட்டு பாருங்க உதவி فهو يضمن في خارج الأحذية خارج الأحذية أنا أعرف أن

náà amma da ƙari da har za ka da yake da zuwa duk da kuma da a ya ɗaya na gaba da kare za ka rage da wannan da sosai za su